Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 28 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin kudi na dala tiriliyan biyu da uku wanda ya kunshi dala biliyan ɗari tara na tallafin coronavirus. Masu bincike a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. An yanke wa wata 'yar jarida 'yar ƙasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu. Saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19 a cewar lauyan da ke kare ta. Tokanin labaran kenan bayan kashe na farko na labaran duniya za ji halin da ake ciki dangane da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Hukuma ta kasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana biyar gare ta. Mahaɗi sakamako in muka hobi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zaɓe a cikin ƙasa ta Nijar. A ƙarshen makon da ya wuce ne wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Haul a kudancin jihar Borno. ta fara sa wuta kyau ta ta alabe ta kona makaranta aka kona gidan fulani kwajafa, da hmm. police commissioner kwajafa sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar kebbi da ke najeriya ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga fulani makiyaya da nufin hana su shiga munanan ayyukan ta'addanci kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudurin kuɗi na dala tiriliyan biyu da ɗigo uku, wanda ya kunshi dala biliyan ɗari tara na tallafin coronavirus da kuma dala tiriliyan ɗaya da digo hudu na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Shugaban ya kira kudurin kasafin kuɗin abin kunya bayan da 'yan majalisar dokoki da na dattawa suka sanya mai hannu a makon da ya gabata, abin da ya sa suka kawo ƙarshen watannin da suka kwashe suna zaman shawarwari da basu sa Trump ɗin ciki ba sosai. Kin amincewar da shugaban ya yi ta ba mutane da yawa mamaki waɗanda suka yi tunanin shugaban zai goyi bayan ƙudurin kuɗin har sai da aka kwashe mako guda 'yan Republican da 'yan Democrat na yin kiran shugaban ya sanya hannu a ƙudurin. ba tare da sanya hannun trump ba ko daukar matakin samar da kudaden na wani dan lokaci ta yi watsi da ayyukan gwamnati gobe talata dama a jiya lahadi wa'adin matakin kare jama'a da basu biya kudin haya ba daga kura da karin kudin tallafi ga waɗanda suka rasa ayyukansu ya ƙare. Masu bincike a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Hukumomi sun sanar a jiya Lahadi cewa sun iya gano cewa wani mutum mai suna Anthony Quinn Wana ɗan shekara 63 ne wanda ya tarwatsa wata mota mai gida a ciki a wata unguwa a garin Nashville mai cike da wuraren nishaɗin kaɗe-kaɗe da kuma wuraren sai da abinci. Bayanan da muka samu sun sa mun yanke cewa wani mutum da ake kira Anthony Wana shine ya tada bom ɗin kuma yana wurin a lokacin da bom ɗin ya tashi ya kuma mutu a fashewar. Abinda Donald Cochran babban lauyan Amurka na gundumar tsakiya a jihar Tennessee ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. An yanke wa wata 'yar jarida 'yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19 a cewar lauyan da ke kare ta a yau litinin kusan shekara daya bayan da aka samu bullar bayanan wata cuta mai shafar numfashi da ba a sani ba a tsakiyar birnin na China. Yan jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu a washe garin babban zaben da aka gudanar a jiya lahadi 27 ga watan nan na disamba a jamhuriyar nijar hukumar zaben kasar ta kafa wani sansani na musamman a babban ɗakin taro na palais de congre da ke birnin yamai da nufin tattara sakamakon zaɓe daga yankuna daban-daban yayin da sai a yau litinin ne zaben ke gudana a garin madama na yankin agadas saboda dalilan tsaro kamar yadda kakakin hukumar zaben ta sene malam nafi wada ya bayyana azanta wasu da wakilin musulmi mini barma. Zaɓe yadda ya gudana a jiya sai mu ce muwa Allah godiya don saboda eh, duka a faɗin ƙasar tamu ta Nijar duka mutane sun hutu kuma mutane sun kaɗa ƙuri'a. Eh, sai mu ce muwa Allah godiya tun da gaskiya akwai dama guraren da muke ɗarɗar da su kuma Allah ya ruha asiri ba a samu miskila sosai ba a wani yanki na jihar tawa jihar talaberi kuma da yanki na jihar difa to allah ya sa dai duka an yi zaɓe an gama lahiya bayan wasu runhunan zaɓe wanda ba su buɗa ba su ma cewa rashin buɗa tasu kamar yanayi ne na yankin wasu kan harkar tarzoma na tsaro muna nan muna yin raskona na duka waɗannan runhunan zaɓe kuma mu ga za mu yi in muna iya komawa can mu yi zaɓe a wannan buɗe runhunan wannan na zaɓe. Akwai wuraren da ake gudanar da zaɓe a yau 28? A yau litinin guri guda ne ake gudanar da zaɓe can madama cikin agadas. Shi ma me yasa jiya ne wajen karhe bakwai na yamma. Kun ga a lokacin nan ne ake rufe runhon zaɓe kanan kayan aiki suka isa. Don sabida kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi. to shine jami'an tsaro suka ce a bari sai yau kuma runhar zaɓe guda biyu ce shine suka buɗa tun yau ƙarfe shida da rabi don saboda tun rana tana saukin hutawa kamar ganin birnin yami ya ciki ne game da tattara sakamakon zaɓe kun ga ai duka wannan rale da congrès mutane sun zo ana jiran a fara haɗin sakamakon zaɓe mun yi kira a jihohi suna can suna tattarawa don sabida sai komin komin ne sun kawo musu don har zaɓe duka na gunduma su aiko a gunduma kuma su masu tattara kanan su aiko a jiha kanan su aiko mana yanzu da muka yi kira suka ce suna nan suna tattara da ɗan lokaci kaɗan suna fara kira shi ba da wannan sakamako kuma shugaba na hukuma mai kula da tsarin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya sai ya hoto ya wallafa wannan sakamako. Wannan na nufin kenan ba za a jima za a samu bayanin kammalallin sakamakon zaɓe ba. Eh daga rana yau ta litinin hukuma ta ƙasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana biyar gare ta. Mu haɗi sakamako in muka haɗi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabbace zaɓe a cikin ƙasa ta Nijar su kuma daga ranar da muka aika musu suna da kwana 28 su haɗi sakamako na dindindin. Hmm. Akwai siyasa da ke zarge-zarge a tsakanin su kan maganar uh, mabuɗi ko kuma aikata ba daidai bashin akwai wasu matakai da ɗauka domin uh, tunkarar waɗannan zarge-zarge ko matsaloli. To, kasan din in aka yi kira aka ce a zo a yi zaɓe. ba a zaɓe ba na a zama shugaban ƙasa gaba ɗaya ko kuma a zama ɗan majalisa ko zaɓe aka ce tsakanin makwabci da makwabci wanda ya rasa sai ya ce an ci zalim ɗin shi kenan wannan in suka faɗi duka hagen siyasa ya rage da wannan kenan mu kuma allah ya san yadda muka tsara wannan zaben kuma mun san cewa yadda muka tsara shi kamar yadda doka ta rage da shi ne incinsu ne su haɗi amma mu dai abin da muka yi sabida Allah muka yi shi abin da muka yi bisa kan doka muka yi shi ta ƙasa kuma mun yi shi don zaman lahiyar ƙasar mu ta nisha. Kakakin hukumar zaɓe ta sai kenan Malam Nafi Wada azanta wasu da wakilin Musulun Mumuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu. Sojojin Pakistan sun faɗa a jiya Lahadi cewa wani farmaki da 'yan ta'adda suka kai a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji bakwai. Harin da aka kai da sanyin safiya a gundumar Harnai ya auna wani wurin bincike na wasu sojoji na musamman ne. Kashe-kashen da aka yi sun auku ne a lokacin da aka yi wata musayar wuta mai zafi da 'yan ta'addan a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. An yi wa wurin ƙawanya kuma an toshe duk wasu hanyoyi da za a iya fita daga wurin don kama tsageran da ke tserewa. Ana kuma kan gudanar da bincike da kuma neman 'yan ta'addan a cewar sanarwar. An samu rahoton 'yan sandan yankin na cewa an jakata sojojin Pakistan da yawa kuma maharan sun tsere zuwa wasu tsaunuka da ke kusa. Kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirinta na kwashe tawagar 'yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal. Duk da cewa 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun caccaki matakin daga kausan lafazi. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce kusan 'yan gudun hijira dubu ɗaya za a kai wurin da ya kira matsugunni mai kyau. Momen ya nanata cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da 'yan gudun hijirar a yanzu sau ɗari kuma sun buƙaci a kai su bashan char. Amma 'yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jin kai sun ce an tilastawa wasu 'yan Rohingya ne su amince da wurin da za a kai su. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. A ƙarshen makon da ya gabata wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar Haul a kudancin jihar Borno, inda suka kona gidajen mutane da dama da majami'u da makarantu da kasuwanni tare da hallaka wasu. Daga Barnan ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. bayanai dai na nuni da cewa kusan lokaci guda wato da misalin karfe biyar na marici waɗannan mutane suka afka waɗannan garuruwa inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta haɗa da majami'u da kuma kwashe masu kayayyakin abinci na dai samu zanta da wasu mazauna waɗannan garuruwa ta wayar tarho wanda suka shaida mini yadda abun ya wakana kamar haka suka fito muka gudu bar cikin gari muka hau kan muka eh. kamar karfe biyar saura suka fara sa wata a tasha labe suka kona makaranta mm. aka kona gidan fulani Fulani Kwajafa, Fulani hmm. Rita Police Commissioner Kwajafa da kuma Daniel Kwajafa duk an koko na wayannan gidajen. To, sun zo shaguna kuma sun balla shagunan cire provisions da kayan wasu eh, rufe haka da su kuma chemist sun babbala sun cire kaya. Sun kwashe magani kenan. Sun kwashe magani. Sai hmm. kuma POS na yara da wurin shagunan waya kwakwashe sun sa wuta a wannan. Kamar gidajen mutane nawa suka kona? Eh, yanzu na yanzu an gwa ɗaya da na gama gidaje guda guda da shaguna guda uku amma akwai an sabon gari kirbi can akalla kuma sun kona gidaje guda hudu da coci da gidan fasto da gidan fasto ya zama gida shida kenan da cocin guda gida bakwai kamar akwai asarar rayuka da aka yi ba a samu wannan ba sai da dukiyoyi da suke akwai store na mutane an tattara abinci da ba irge an sassa wuta an kokona kamar akwai wani doki da kuka samu ne daga wajen jami'an tsaro akwai jirgin da ya fito farko air force fari hmm. ya ya dan zagayawa ya dan zagayawa sai sama ya bar mu daga can kuma helicopter ya fito ta hanyar yola nan mm. yanzu shi mai dan zagayawa sai kara tafiya amma ba abin da suka kwata kwata ba su wuce minti biyar minti goma ba to yaran kamar sun doki kamar awa nawa suna wannan aiki nasu a kamar da suka shigo kamar karfe hudu zuwa biyar din nan sun mm. fara aiki su ne ba su tashi tafiya ba sai karfe biyu da rabi zuwa karfe uku na asuba da kuma santa da wani a garin shafa wanda shi ma bai dan ambaci sunansa ba amma ga abin da ke cewa suka fara harbe harbe a sama mutane suka bazu kowa ya bar cikin gari sai eh, suka fara kone-kone suka shiga cikin masallaci a kone natal a cikin masallaci eh. kona shi suka fito a wurin masallacin akwai shopping complex eh, mai shaguna a cike da shaguna da kayan abinci da suka kona shi ma sai suka wuce azare azare herkwatan hawul kenan eh herkwatan hawul hmm. suka kona police station suka fitoci a kusa da police station yana tsaye yana kallon police station to kamar mutane ne suka kashe ne a wannan gari Na ku na shafa a mutum da ne mutum da ya dan magama shi ma kuskure hanya ne ya su mm. sannan suka samu sabbi shi din inda aka ce gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci waɗannan garuruwa da kuma masu alƙawarin sake gina musu inda aka lalata da ma ƙara samawa 'yan bangan motocin sintiri da su ci gaba da kare al'ummansu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda Daudabi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya a ci gaba da kokarin lalubo hanyoyin rage ayyukan ta'addanci a arewacin najeriya da yawancin lokuta ake zargin fulani da hannu a ciki gwamnatin jihar kebbi ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga fulani makiyaya da zimmar hana su shiga munanan ayyuka matar gwamnan jihar kebbi aisha abubakar atiku bagudu ce ta kaddamar da shirin a yankin mai yama ga rahoton da wakilin muhammad nasir ya aiko mana daga kebbi Fulani 2,778 ne za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin inda za a rika biyar su rugga zuwa rugga ana taimaka musu da abin sana'o'i da za su hana su zaman banza wanda kan iya jefa su ga aikata munana ayyuka. matar gwamnan jihar kebbi aisha abubakar atiku bagudu ta ce an fito da wannan shirin ne bisa la'akari da irin fitintunu da ke faruwa a najeriya inda aksari ake nuna yatsa akan fulani duk inda aka gaba fulatani yanzu allah gudun da fulatani amma idan kana da sana'anka babu wanda zai rina ka babu wanda zai ci mutuncinka kana cikin wajenka kana sana'a za a zo a sai sana'a shi yasa mun ka biyo ku cikin rigagen ku mun ka kawo muku amfani wanda yake kuma za ku ci gaba da shi babu wanda zai raina ku ba babu kuma wanda zai ce muku ku ne yan ta'adda a ƙarƙashin wannan shirin tuni da aka raba ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki da kaji ga fulani domin su rika kiwo suna saidawa domin samun abin lalura aminu garba dan diga shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar kebbi ya ce an karkasa shirin ta yadda dukkanin fulani da ke jihar za su amfana tun dubu da ɗari bakwai da saba'in da takwas in nan mutum dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas su ne wanda za su amfana da wayannan ayyukan guda bakwai don mutum ɗari biyar za a ba su abincin dabbobi da kuma kuɗaɗaki wanda za su rika wanda kullum za a dinga ansa lita factory a bulasa a nan birnin kebbi wanda ya aka kare shi allah ya jihar kebbi za ta samu kuɗin shigowa biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida to me waɗanda suka amfana da wannan shirin za su ci getti men nani men getti gore mun gode an ba mu nan gana mun gode gore an bani wannan tumaki Maryam Muhammadu Kiyo. A can baya ma gwamnatin Najeriya ta fito da shirin rugga inda aka yi niyyar tsugunar da Fulani makiyaya wuri daya a samar musu dukkanin ababen da suke bukata wajen gudanar da rayukansu maimakon yawace-yawacen da suke yi na kiyo sai dai shirin ya haɗu da suka musamman daga jihohin kudancin Najeriya. sai dai ko bayan dakatar da shirin na gwamnatin tarayya gwamnatin jihar zamfara ta dukufa ganin cewa ta gudanar da wannan shirin inda yanzu haka aikin ginin wurin da za a yi wannan shirin yana kan gudana masana halar dan adam kamar farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa irin wannan shirin kan iya yin tasiri wajen magance aikata ayyukan ta'addanci so lalle ana kyautata da zon in fulani sun samu abin da za su yi da yawa daga ciki ba za su shiga irin sha'anin ta'addancin nan ba duk shekara ana keɓe taki za a ba manoma za a kawo kayan ban ruwa da sauransu baka ji ana ce za a kawo dusa za a kawo maganin dabbobi da sauransu eh, abinda ita matar gwamna za ta yi ga kyautata zato zai taimaka irin wannan don za su samu abin yi za su ga su ma ana yi da su ba wai an bar su cikin daji ba an ɗauke su mutane da kansu bai waye ba da sauransu yanzu abin jira a gani shine shirin ya game dukkanin fulani da ke jihar ta kebi da kuma tasirin da zai yi idan aka aiwatar da shi wajen rage aikata ayyukan ta'addanci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Na gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu, kamar yadda masu iya magana kan ce. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, wanda shi ne insha Allahu zai zama na ƙarshe a cikin wannan shekarar ta dubu biyu da ashirin, mai cike da ɗimbin tarihi a faɗin duniya. Shekarar da aka yi malakabi da shekarar korona. Ba wai a ɓangaren ilimi kawai ba, corona ta fi duk wani ɓangare na rayuwar bil'adama. amma ana iya cewa wani irin koma baya aka samu a ɓangaren ilimi idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba. Dr. Usman Isyaku wani mai bincike akan halayya da tunanin ɗan adam a jami'ar Bagin da ke ƙasar Norway ya haska muna irin koma baya da annobar ta haddasa musamman a ƙasashen Turai. Ita dai wannan annobar ta coronavirus za a ce ta zo mutanen duniya a bazata ne. kuma ta kawo tsaiko a harkokin rayuwa daban-daban misali a fannin ilimi ita coronavirus nan gaskiya ta samar da kuma baya da yawa kan al'amura rayuwa a wasu bangarori kamar haka misali a bangaren ilimin kananan yara wato kamar nursery da primary kenan za a ce a turance ita wannan annobar gaskiya ta kawo kuma baya sosai a nahiyar nahiyar turai musamman ma norway nan inda nike ta kawo matsaloli sosai saboda makarantu da yawa sun rufe kuma yaran nan ba sa samun damar haduwa da rago ta kororinsu a makaranta su yi wasanni kuma kamar da kowa ya sani a nan scandinavia yawanci makarantun nursery schools da primary schools nan yara suna zuwa ne kusan fiye da rabin lokacin su wasanni suke yi suna koyin karatun sosai amma wasa yana ɗaya daga cikin babban al'amarin da su yaran suke yi to kasancewar wannan makarantun a rufe gaskiya ya kawo matsaloli da yawa a wajen yaran sukan samu damuwa sosai na kasancewar zaman gida fiye da watannin da suka saba yi na hutu. a bangaren ilimin kwaleji da kuma jami'oyi a norway ko nahiyar turai gaba daya an samu irin wannan matsalolin na rufe ajujuwan karatu wanda ya dakushe yanayin tafiyar da ba da ilimi sosai fiye da yadda aka saba amma sai dai an samu yaduwar ilimin fasaha wanda suka samar da yiwuwar ba da ilimi ta hanyar kafofin sadarwar ta intanet alal misali akwai manhajoji da dama kamar su zoom da microsoft teams da skype da sauransu wayanda sun sun yaɗu mutuka sun kuma sun yi tasiri wajen eh, ganin cewar a ah, karatu an koyar da shi daga nesa ko kuma malamai suna zaune a gida ɗalibai suna zaune a gida an samar da karatu sai dai kuma an samu gaskiya koma baya wajen ayyukan gwaje-gwaje kamar misali laboratory wasu nazarce-nazarce da bincike da ake yi wanda ya kama dole sai ɗalibi da malami sun samu haduwa a cikin laboratories na gwaji gaskiya wannan ya samar da matsala sosai wanda ma wasu da suke cikin matakin bincike kamar wanda suke phd da sauransu dole an kara musu lokutan da zai sa su su samu su kammala irin wayannan din sannan kuma misali wanda suke yin bincike na al'amuran yau da gobe na rayuwar al'umma misali wanda ake ce ma social sciences da suke fita su yi interview ko ganawa da mutane wajen naɗan bayanai baki da baki su ma wannan gaskiya sun samu kuma baya sosai tun da. mutum ba zai samu damar haduwa da mutane da yawa kamar a focus group discussion na ɗaukar bayanai da saboda maganar ita coronavirus so gaskiya ra'ayi na ina iya cewa nahiyar afirka in za a kwatanta ta da nahiyar turai wannan rufe makarantu da aka yi saboda corona ya samar da kuma baya matuka fiye da yadda ake tsammani saboda yawancin makarantun nan sai an sai da aka rufe su saboda lockdown abin da ake cewa lockdown sannan kuma sai zo ya hada da yanzu haka lokacin da ake maganar ita Corona nan jami'oi a najeriya mun san cewar malamai sun tafi yajin aiki na wajen kusan wata goma kenan duk da kwanan da suka janye to amma ko da ce malaman nan suna aiki jami'o'in nan a buɗe suke gaskiya malaman ba su da cikakken kwarya wajen amfani da fasaha ta koyarwa daga nesa distance learning kenan kuma koma da a ce malaman suna da wannan fasahar kamar mu da muka sani a gida akwai matsaloli na rashin wutar lantarki wanda dole waɗannan abubuwan koyon karatun sai an jona su da wuta sannan kuma rashin intanet mai karfi ko kuma masu yaran kansu ba su da kudaden da za su sayi wannan intanet din saboda su sauke waɗannan manhajojin na koyon karatun gaskiya shi ma ya kawo babban matsala a wajen ba da ilimi daga nesa a nahiyar afirka Bai ga dr usman na samu zantawa da dr nasiru bashir aminu malami a jami'ar cardiff da ke kasar ingila inda shi ma yake cewa wato annoban corona ta sa jami'o'in Birtaniya kamar sauran jami'o'in kasashe da suka ci gaba fitowa da dabaru da ya zauna kenan dundundun wannan uh, dabaru zai taimaka wurin tattalin arziki nan gaba da kare ƙoshin lafiyan jama'a gaba ɗaya ya kuma tabbatar da yara ba su dakata akan cigaba da neman ilimin su ba na farko wannan dabara ana kiran shi blended learning yana amfani da ana bukatan yanan gizo da wasu manhajoji ne a yanan gizo da za a iya koyarwa wannan zai iya taimaka ma musamman yaranmu wanda ba su saba da, da yaren turanci ba ko kuma yakan ɗauke su wani lokaci su fassara kalmomin da aka faɗa na farko kenan na biyu kuma yana rage lokacin ɗaukan uh, rubutu a tabbas yana da shi ma dan matsalan shi saboda yaro wani lokaci in ana lakca za ka so ka tsayar da malami ka tambaye shi me kake nufi da wannan koko wani abu. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar ta dubu biyu da ashirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wa ya kai mu cikin sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu sai godiya ta musamman ga bakin namu, Dr. Usman Isyaku da Dr. Nasiru Bashir Aminu, waɗanda suka ba da tasu gudunmawar ƙarshe a wannan shirin cikin shekarar dubu biyu da ashirin. Baya ga haka sai jinjina ta musamman ga wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan sabuwar shekarar da za mu shiga ta zama alkhairi a gare mu. Alkhairan duk da ke tattare da ita, Allah ya tabbatar da su a gare mu baki ɗaya. Allahumma amin. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako. A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura aka ce assalamu alaikum biyu hausa ina farin ciki akan yadda al'ummar kasar Nijar suka gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana. Ƙarshe ina fatan hukumar zaɓe ta sai ne za ta nuna wa duniya cewa zaman kanta take yi wajen baiwa al'umma hakikanin abin da suka zaɓa. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce a ce matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka akan cutar corona a ce matsalar tsaro ne ake ɗaukar wannan matakai. tabbas da yanzu babu sauran wata fargaba a najeriya amma kashi abin ba haka yake ba sako daga shehu adamu rijau ya ce al'ummar nijar dai sun riga sun gama nasu sun yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a jiya lahadi yanzu dai abin da ya rage shi ne jiran sakamako da hukumar zaɓe za ta fitar kuma muna fatan za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sahihin sakamakon ba akasin hakan ba Iko sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba gashuwa ta ce fatan alheri biyu ya Hausa. Al'ummar kasar jamhuriyar Nijar muna taya ku addu'a Allah ya sa hukumar zaɓe ta sai ta baku abin da kuka zaɓa a zaben shugaban ƙasa da ya gudana amin. Sai sako daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalolo jihar Bauchi ya ce salam biyu ya Hausa. Al'ummar Nijar zaɓen shugaban ƙasa da kuka yi jiya Allah ya sa mai kishin Nijar kuka zaɓa ba mai kishin aljihunsa ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa al'umma ƙasar Nijar ya kamata ku kasa ku tsare ku kuma raka domin hukumar zaben Nijar ta bayyana abin da kuka zaɓa in ba haka ba za a yi muku sakiyar da ba ruwa. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Yeah. lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudurin kudi na dala tiriliyan biyu da digo uku wanda ya kunshi dala biliyan dari tara na tallafin coronavirus da kuma dala tiriliyan ɗaya da digo hudu na kasafin kudin shekara mai zuwa. Masu bincike a Amurka na kokarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakkata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar jihar Tennessee a nan Amurka. An yankewa wata 'yar jarida 'yar kasar China hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu, saboda yadda ta bada rahotanni kai tsaye daga Wuhan a lokacin da aka samu barkewar annobar COVID-19 a cewar lauyan da ke kare ta a yau Litinin. kuma masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. kafin mu sallama da ku za mu yi amfani da wannan dama mu yi sakon ta'aziyya ga tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabiu Musa Kwankwaso bisa rasuwar mahaifinsa makaman karaye Alhaji Musa Sala Kwankwaso da fatan Allah ya ji kansa da rahma amin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.